a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma si kasar ghana kuma za a iya kama mu alfa rediyo za kuma iya jin mu canar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa tare da ni zahra aminu fage hadisa kyari haka yake masu sauraron mu muna tafa da karin bayani. jama'a. A kowace ranar Talata, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. Inda a yau ma 25 ga watan Oktoba na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan yadda cin zarafi ke kawo taɓarɓarewar tarbiyyar yara. haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen hausa ta gayyato mana masu tuwo da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. za mu garzaya zauren tattaunawar a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa wato Binta Ibrahim da ma bakin da ta gayyato mana. Ai, barkanmu da sake tare da ku a cikin zauren mayar da gobe. a zauren nama yau za mu tattauna ne akan matsalar cin zarafin iyali wanda ke janyo taɓarɓarewar tarbiyyar yara cikin zauren namu na tare da amina mai gari uba ismail zakari da kuma khadija sa'ad muhammad wanda za mu tattauna akan wa'annan illoli da abin yake iya janyowa ga tarbiyyar yaran gida ismail wani irin kallo kuke wa namijin da yake dukan mace ko maza kanku a gaskiya muna mai kallo a matsayin namijin da ya kasa hmm. saboda wannan kasawa ne a ƙa'ida yanayin yadda ya kamata shi ne namiji dole ya fi mace haƙuri kuma dole ya fi mace wato wasu yanayi wanda zai zai guje ma duk wani abu da zai kawo musu fada mata suna da saurin ido wani lokaci abubuwa idan ba ka hada da addu'a ba kuma kana da fahimta yadda zaka guje ma duka eh. sai ka yi dukan baka sani Hmm. dan daga zuciya daga fushi ya zo sai shi hmm. haka rayuwa yake hmm. so wani lokaci mace za ta kalle ka a watakila kai namiji ka fita ne ka sha wahala ka yi kira watakila da wuya kana gudu daya ka zo ka baya kuma kai kana ganin ma kamata ya yaba maka. to amma gwanzon shekara eh, ita amma ba ta san wannan ba in ka zo ka bayar tun Allah ya da bayan an zo cin abincin nan sai an maka gori mm. sai an tuna maka sai an tuna maka ba ke farin da ka bayar da bai ta ba mm. ko kuma ma bai ai ai yau ba ba nama wani lokaci ma idan dai cikon naira eh. hamsin bayan ta mana dubu daya ba sai ta nuna cewa yana cikin za ka biya za ka biya bayan ma mm. maka da za ka biya to fa sai ta ci tura maka shi a fuskar ka oh, so wani lokaci sai ka ga maza da suke da dabara wani sai dina ba ta ansa da ya yi shiru shi ke sai kyale ta yi ta maka ko ta shi ba ta saboda idan baka kai zuciyarka nesa ba su mata haka suke yawanci so sai yi haƙuri sai ka jure kuma kai ake tsammani dama ka fa haƙuri amma mata mata iyayenmu mata iyayenmu tsaurin bakin nan a rage to Ismail an ce kuma maza mutanen mu kuma eh, to bari mu koma ga maganar tarbiyyar yanzu a matsayin ka na uba ko kuma kila makocin wanda abin ya faru hmm. ya kake hangen rayuwar yaran da aka aka tura musu wannan ra'ayin na ga yadda rayuwa take. To wannan kamar yadda dai na fara faɗa ne kuma kamar yadda abokan zama na suka faɗa maganar gaskiya shi ko ka samu yaran da ya kasance yana rama makuwar shi duka to in kai wasa ka bibi yaran nan sai ka sami yaran nan na duka mata a waje saboda wato shi duk abin da kake gani musamman harka na tarbiyya mm. tarbiyya ya fi amfani da gani shi sa yaran mu in fa'idantuwa da kallo mm. ba za ka san da yaran ka abin da yake kallo a tv ba sai ran da ka ga kai za ka ji cewa fa kar ka yi kaza in kai kaza nan za ka kaman yana ji eh yana ji mm. to amma ba bai zama a kwalwar shi saboda aikin abin da ake yi ya fi kallon amalin da ake yi wanda ake gani dan nan fa shine so dole kai uba dole ka bada misali na gaskiya misali mai kyau ka zama to cewa kana hakuri har gara ma ɗayan ka su ce mama mu kana da hakuri. Mm. dan ni na san gidan da za ga ƴaƴan suna faɗa gaskiya yara ban eh. mu na da hakuri eh, ya kuma ta ga ba eh, gaskiya suna faɗa to in ba ya hakurin nan yake yi ba da wata kila dukan da yake ma ba za su ga masifa mm, mm. cewa za su ta uban nan a cikin ya ci ba ku ne kuma su mm, mishi baya kuma shi yaro ba ruwan shi inda zai faɗa ma baka sani sai je ma aje ce Abon mu dukan mama me yi. ne mun samu irin haka yaro zai ce a ah, ai babanmu duka ba mu mai gida kumbura mata fuska mm. shi na faɗa ne labari mm. to amma sauran yara su ma suna koya saka to ka ga an watsa a cikin al'umma mm. kuma abin da ake gudu shi shi yasa muke tsara jan hankali tsara jan hankali ƴan uwan mu maza mu tsara haƙuri hakuri ba su da iyaka amma hakurin da mu ta tsara shi ne kawai ba fita. Maza mutanen mu. Amina duk wannan tattauna da ake ta yi akan ne magana mazan ne da kuma irin zuciyar da suke yi an ce mu muke bata maza Ta kai ga haka din ma haka shin wani mafita kake ganin mace ya kamata ta fara ɗauka da tsaran tagan hakan ya faru saboda in har aka bari ya ci gaba ko ne ta fara haihuwa ko ta fara haihuwa aka fara to kasancewa ya'ya akwai ya'ya tsakani zai iya bata musu tarbiyya me ya kamata mace ta yi tun kafin abin ya girmama ya zama da 'ya'ya sun gani ana yi kuma ya sun dauki abin to kamar yadda dai muka tattauna duka tare akan wannan ishu mace ya kamata koyaushe tana da haƙuri ko min yaya ya zama ce gida da ba mace an ce ma ba gida ba ne so mace in ya kasance mace tana da haƙuri komai zai zo da sauki kuma ko akwai ishu a cikin gida mace bai kamata ta dinga gaya wa yara ba because na sa akwai matan da suna influencing yara su against mahaifinsu don za ki dinga gaya musu wani lokaci ma ba gaskiya ba mm. ki ce baban ku yayi wato eh baban ku yayi kan sai ki ga kini yi satin yaran nan su zama ba sa son mahaifinsu da sauransu ko kuma in akwai bacin rai ki nuna musu cewa akwai bacin rai tsakanin so duk yana akwai wani abu tsakanin ki da mijinki ku je daki ku je ku zanna ku yi magana ba zai fi karfin abin da za a iya a sasanta ba ba kuma gidan da za a ce ba a samun miskila ne mace da miji ana sa amma yadda kai manajin dinka naka shine zai zama ishu wato naka naka sani kamar da hankali akan naka kamar da hankali akan naka kuma kare ya affecting yara wato kai ga shafan rayuwar yara kare shafi yara Khadija a to ni ji hankalin da zan yi ma yan uwa mata shine na farko duk lokacin da namiji yau da wani abu wanda ya bata mai rai ko a gida aka bata mai rai ko daga waje ita mace ta yi kokari ta zama mai hakuri kamar yadda ita hajji amina ta faɗa kuma ta riƙa yin shiru saboda abin da ke yawo faɗa yana da wahala idan namiji ya zo yana bambami ko yana fada ko yana ihu akan yana da wahala a ce a shirin ma ya da keke. tunda ana ma samun madaidai da haka masu yin amma ba su cika yawa ba mm. yawanci zaki ji an ce nayi duka ne saboda ita ma bakin ta bai mutuwa wata ana dukanta tana fada da wannan bakin tana ci gaba da maganganu mm. marasa daɗi so mace ta rinka yin shiru sannan kuma ko da za ta so ta tattauna da mijin misali bata ji daɗin abin da ya mai baki ya mata ba ko ya zo yana fada a gaban yara da makota sai ta bari sai lokacin da ya sauka a wannan fushin ta iya bayan kwana uku ko baya kuma bayan sati ɗaya ne bai yi nisa ba sanda ta fahimci yana cikin natsuwan shi sai ta mai magana wancan makon da ya wuce ka zo da kaza kaza kaza abin da kai bai dace ba saboda tarbiyyan yara da kuma ma akwai kunya na makota da ka zo kana yin irin wannan bana jin daɗi in na ma kaza baka ji daɗi ba ka gaya min ba a gaban yara ba ni da kai da sauran su to yawanci dama mace ita take dora namiji akan hanya in ta nuna ba ta so to in aka yi sa'a ne fahimta ne to shi ma zai iya ganin ga lokacin da ya kamata su tattauna su warware a wannan matsala wannan kenan sai kuma kamar yadda faɗa ɗin ɗazu duk da haka ita macen akwai mahimmanci ma ki gane meye bi su misali ma akwai mata da yawa da ba su karantar mijinsu mm. wani idan ya zo ran shi ya baci shi bai so ma ki ce mai komai daga kin ce mai sannu kika ga ya ki ya ansa to bai so ki shige mishi to ki kyale shi yana wani ya fi so zai je ɗaki ya je ya kwanta sai in ya dan yi bacci ne wani lokaci zai fito ya same ki hmm. to sannan zai iya gaya miki kaza to wata sai da tara miji tun a kofa ya za a yi ni na sallame ka cikin farin ciki ka dawo min da fuska kana hada rai in wata ta bata hmm. ma rai sai kuma ganganin banza hmm. bata ma san me ba to wata daga irin wannan sai namiji ya bangaje ta wata ta shi har daki to ni ma ba za ka zo nan kai bacci ba ni kaza to wani dama da abin shi a wuya sai ya huce akan ta to mata ya kamata mu rika kiyayawa da wannan saboda a samu zaman lafiya ko dan saboda tarbiyyar da ma kunya dan da kunya a ce an buge ki ki fito ki kalli makociyarki mm. kowa ya gama jin ihu kuma mm. ne eh, an gama baka kunya to to sai mm. sabila ko aje ana labarin ta ai makociyata ita ma kullum sai ya dake ta ai ba mutunci a ciki sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To har yanzu dai kan maganan tarbiyya din na yara kamar yadda Malam Ismail ba da misali dazu a musamman malaman makaranta idan za a yi magana da su duk wanda ya aikin koyarwa yana jin irin waɗannan labarai yaro na zuwa zai gaya ma anti a yau babanmu ya duki mama na yayi kaza to ku iyaye maza ba kwa jin kunya kun zo daukan yaro a makaranta ku ba ku san labari ya bi makaranta ba duk malamai sun sani cewa kana dukan matanka ka jawo ta a waje ka fitar da ita gate ka watsa mata kai duk wulakancin da kai yaro ya zo ya faɗa kai ana ganin ka da babbar riga ga mutumin kirki amma malamai da ka wuce a gulmanka shi kan shi wannan ya kamata ya zama izina a wurin iyaye maza ko don wannan su rage wannan doke makota ma haka in ka wuce sai an yi magana saboda ba wanda zai damu da mai matar ka ta ce yasa ka buge ta tunda dukan kai shi kawai aka gani saboda haka kai ne ake kallon a azalimi a mara haƙuri kuma kai kake lalata tarbiyyar gidanka sannan su yaran da suke kwaikwayo bayan sun zo sun ba da labari in suka girma nan gaba yanzu duniya ya waye hmm. kowa ya kan mage ya waye ake cewa sosai kuwa duk wanda aka zo aka faɗa daga gidansa an san ana duka ko ɗanka ya je neman aure za a ce kai ya gaji uban shi eh. za ka so a ce an hana ɗanka mata saboda mugun halitta ɗanka ma ba zai yafe ma ba <laughs> saboda zai ce shi kai ka ja mai ya zo gashi yana sayariya tana san shi iyayenta sun ce a saboda ai kai ma kana dukan mamashi. to kaga wannan ma ai abin jin nauyi ne ba mai kuma abin da zai ba mamaki yawancin waɗanda suke dukan eh, matayen sannan ko sun fi kowa daukar riga babbar riga da sassafe su je gidan 'ya'yansu mata idan miji ke su saboda suna nuna mm. soyayya ga ƴaƴan sun manta su ma ƴar wani suka daka kuma ayan faɗa duk abin da kama wani za a manaka to idan baka da 'ya'ya mata kila shine wannan yake biyowa baya an aka samu yaran da suka ci ganye su ce su ma bari su je su bugi mamanka tunda kaga kai ka ja mata mata eh, kenan so idan yawwa an ja mata duk da yaran ba wai muna cewa su yi bane ah. abin yana da kyau ba yi da kyau amma duk abin da zai jawo fitina yana da kyau ka kiyaye kuma hmm. duk sanda za ka yi dukan ka ga me ya kamata ka yi hmm. ko kwanakin baya akwai wacce a kes ɗinta ya zo gurin mu ita kuma miji ne ya dake ta da miji ya dake ta sai mama sai ta zo ta fada ma mamata sai mahaifiyar ta ce ta zauna a gida kar ta koma sai mijin ya zo ya lallashi biko hmm. ya aiko mutane maman ta ki yadda sai ya ƙara zuwa da kanshi da ta ga ya zo da kanshi ya zo ya roƙi mama sai ta ce mishi to ya jira ta tana zuwa kawai ta shiga ciki ta kira yayin yarinya suka zo suka mai dinan nan duka a cikin gidan ta ka ce to ka ji yadda yata ta ci kuma zan baka ita ku tafi kuma idan ka dake ta har gidan kuma za a biyo a rama to kin ga so dai auren kake so tun da aka mai wannan duka sai aka zauna lafiya oh. to yanzu misali ina mutunci a nan idan ka ki yar wani baka sani ba kila masu ramawa ne eh. to ka zubar ma da kanka mutunci wata kuma idan suka tashi ramawa ba za su dake ka ba sai su je gidan iyayenka a daki mamanka a daki babanka hmm. to za ka so ka ja su wannan yawa sai su rama sai yawa kuka yi sai ku ja ma dan dana ce lalacewan tarbiyya ne tunda suriki da aka sani ba kwa iya hada ido me ya kai maganan duka saboda Allah da Annabi ya kamata da gaskiya a ma'aurata a kiyaye wannan in matanka mai baki ne muna mata nasiha ta tuba ta daina mm. ita ma saboda tarbiyan kanta da 'ya'yanta da kuma ma ta samu ta shiga aljanna in kuma eh, kai ne mai zafin zuciya kai ma ka yi kokari ka rage ka rika ma kanka addu'a idan ta bata ma rai kamar yadda Ismail ya faɗa a matsayin ka na namiji mai hankali ka fita ka bar mata gida san da gidan yayi sanyi sai ka dawo mm. tunda kana da yancin da zaka iya fita duk lokacin da kake so to karshe dai ku ne mm. wanda dama ku ce hawa ku sauka din Ismail <laughs> ah, wato ni jan hankalin da zan yi a nan shi a ah, na farko dai zan yi magana akan mu wani lokaci a iyaye su suke kawo mana matsala maimakon a yi maganin matsalar sai a ƙara fada da matsala kawai a ce a rika ɓoyewa ba a so wai mutane su sani. Eh, ki dai haƙuri ki eh, haƙuri eh, sai ya saba da wannan wannan wannan al'amarin mu na haƙuri na haƙuri shi yake cutar da sai kaga an riga an kai wani intaha a wani lokaci da matan ma ta sani ba ta wata ɗaya to da an kai haka mai ya riga ya cutar da ita sai ka duk abin da zai biyo ba zai biyo kuma ya sace mata tunaninta mm. kuma ya lalata tarbiyyar yara mm. saboda ya samu su ma wani tunani ko su shi mugu ne ko kuma wani abu makamanci mm. to amma inda ana kai wa hukuma suna hukunci yadda ya kamata maza za su bi kin ga wannan yana lalata al'umma ya iyaye dole ne mu cire wannan yawan kunyin idan mutum aka ba shi dama ya yayi da yayi biyu to a nemi a hukunta shi ina ganin ni ina sha ta a ce namiji yana dukan mace kullum gara a rawa aure ni na sha sai a ce mun ai ba ina ina zuga mata a raba aure ba amma ba zugawa duk auren da ba mutunci ta ma mutunci ba auren da ba mutunci a wato ba dama abin da yasa ake aure saboda a mutunta juna a mm. mutunta iyali a samu tarbiyyar yara mai kyau to kuma ana duka ina magana to ina ƙara jan hankalin mu dan Allah mu yi kokari a ah, mu rage furci da ke tun da za ta ke duka kuma mu yi kokari mu ba da taimako domin a rika hukunta masu laifi mm. inda ya fata makwata mm. ka sun gari shiru ga zai yawan da ka zai sai duba mm. duk gidan da ake duka gida ya fito ba rana aka fara an yi na an yi biyu an yi uku wata ma ga gaya ta zo aiki ko kuma ta zo da fuska kun kumbura zai amma da a ai ita ma ba ta so ta ba da labarin ta faɗi ko wani abu da ya faru hmm. kuma a halin duka ne hmm. to ina za a samu maslaha ba za a samu ba ka ba mutum shaida ne na gobe ka to ina jin hankali ne a yi kokari a duba wannan al'amuran Allah da kuma duba tarbiyyar yara tarbiyyar yara hmm. kuma saboda wannan shine mummunan al'amari da muke ciki yara da basu ci ba basu sha ba suna koyan Allah daban da ba abin da ya kamata su koya ba ga ɗaukar wayoyinku ga wakiliyarmu daga damagaram tamar abari da baƙuwar da ta gayyato mana a shirinmu na ƙwalama. asalamu alaikum yau da gobe sunana Aishatu to za mu gabatar muku da kunu da farko da yanzu kunun kanwa na sirhehen hatsi to yanzu dai yanka ka je ka samu hatsinka in na tiya guda za ka yi in na rabin tiya ma za ka yi sai ka zo ka rege shi jan hatsin ka rege ka hece da wahala in ka hece kayanka sai ka rege ka rege ka hudda tsakuwa in ka hudda tsakuwa sai ka ba da yi maka mashin sai a surwa maka in aka surwa maka aka ka maka sai ka zo ka ba ka ci ka ba ka ci ka sake murjiya ka ba ka ci abinka ka ba ka ci ka rege kuma ka sake rege ka hudda tsakuwar in ka hudda tsakuwar wani ka hudda saltan da wani hancin hancin hatsin wani na ja in ka hece ka zo ka sa a ruwa ka wanke ka murji ka murji ka mishi wanki ko uku ko hudu ma kayanka duka ka wanke ka hudda salti sal da sa ta huta sal tsakuwa ta huta babu komi a cikin bai da tsakuwa tunda ba a san shi a yi shi da wata tsakuwa haka tsakuwan ma wata illa haka take sa an mutum ya sha ta mm. ka gyara abinka in ka gyara sai ka bada a kai maka tahuna a nuko in aka nuko maka aka kama ka kuma ka tankaɗe ka hanka ka tankade a lokacin nan ma kuma ka hudda sal yana da hancin hatsin ban gimshi numfashin ki ba kamar haka nan salam za a kai a nuko shi ba a haɗa mishi wani kayan kanshi ko kuma wani yaji ana haɗa mishi a sa mai citta karamfani da tsidahu sai ka sa kayan kamshi ka kai a nuko maka da wannan kayan kamshin da yaji yajin wannan mm. in aka nuko maka aka kai ka tankaɗe ka hanka ka tankade ka tace kuma wannan dusar ka murce ta ka tace ta da ruwa ya ka tamshe abinka to wani gurin tamshewal yana jika kanwa ya gama da ita ya tamshe wani kuma kanwal ya a jika ta a tace ta a gama ta da ruwan tafasawa da za a yi kunin mm. ake sawa kanwal to in kai haka nan kowanne kai a ciki duka yana yi mm. sai ka sa kanwa ka daidaita daidai kanwa kuma ka sa da yawa kanwa ta yi yawa ya mm. ka daidaita abinka da dan tsidihun shi da yajin shi ya ka zo ka dama kayanka a ƙasa in ka damu kayanka a ƙasa kakka dama shi damun nashi yi ruwa he kabri haka in dan in yayi ruwa an ka sheka he yanki mm. to he ka dama shi da kabir kabrin shi in ka dama da kabrin kawai in ka ɗauko ruwan zahin ka daidaita sai ka kawo ka tabas ka zuba akan da makayan ka ka ɗauko kwanan ka mai kyau kamar san ka da zaka yi mai kyau a wanke da komi bokicin ka ko tafante ka ka sabuwa mai kyau haka sai ka dama a ciki ya tafasa ruwanka ka zuba kan wahai ka ɗoko shi in ka sabke shi a saman ruwa kana iya ajiye shi ma ya ɗan siracin hayakin ya huta ya mm. ka ɗoko ya ka sheka kanka in ka sheka kenan ka motsa shi ya yi kunu ka yi kunun kanwa ka ka ƙare mm. to kin ji shi kunun kanwa na sirriyan hatsin yadda ake in za a sha shi ka sa ka sai ku kwalwa mutum ne sha kuma ya a kwalwa a zuba mishi a bashi sha mm. to dan dai shi kuma in aka yi shi ba a barin shi ya kwana shi kunin kanwa in ya kwana kawai ya kare tunda in yi tsami baya shayuwa hmm, amma lokacin da aka yi shi yawa lokacin na komin yawan shi za a yi da jama'a hmm. kawai sai a shanye shi hmm. hakanan yake shi in ya kwana baya shayuwa to yanzu kuma akwai wani kunun kanwa da ake yi daban ito akwai namura wanda ake yin shi shi ma namura akwai kanwa kuma Eh, akwai kunun kanwa kuma na mura shi wannan na mura da za a yi shi shi na jan hatsi ne kenan ba shi an hatsin ba a ba a hmm. shi in ka kawo jan hatsin ka ka zo ka tsine mai tsakuwa ka hece shi ka gyara shi he ka wanke shi ka rere shi ka hudda ka sai ka zo ka wanke shi tas abin ka an ka wanke shi to shi wannan na jan hatsin kanwal ma ake zubawa a cikin shi a niko da shi jak kanwal ake zubawa a ciki mm. ka dan daidaita kanwarka sai ka zuba a cikin shi ka sa mishi cittar shi ma da kayan kamshin shi da tsidahun shi tsidahu isheshe eh, tun da namura ne tsidahu isheshe kake sa mai sai ka bada aje a niko maka a gaba daya in an niko an kawo maka sai ka tankaɗe shi sai ka hudu wani hurkakin hancin abin jan hatsin mm. in ka hudda shi kawai sai ka kaɗa mishi sai ka dama shi shi ma ka dama shi ka ɗauko kwanan ka mai kyau ka aunu ka dama kamar yanzu da yake shi na mura ne ai ba diya bane ake dan dan madaidaici ne za a yi mm. kamar garin he ka auna kamar cikin lidda uku ma mm. ka zuba a kwanan ka na shan ruwa a wanke ka dan dama shi da kabri kawai ka ɗauko ruwan zahin naka da ka tahwasa shi ma ka aje shi ya yi siracin ka sheka da siracin in ya rage he ka sheka he ka shanye shi shi ma na mura a lokacin nan an yi shi ake shanye shi shi ma din ana sa mishi sukari eh an kana so kana sa sukari wa an su bisa sa sukari haka nan suke sha wa an su kudan su ji daɗin shan suke sa mai dan sukari kaɗan shi kenan wannan shi maganin mura ne saboda mura ta karaya wannan mura take karaya mm. ka sa mai kanwa kuma isassa shi mm. kanwa shi hatta na wancan nasir hatsin ake sa mishi ba don saboda maganin mura ne. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla masu sauraron mu mun sami kiranmu na farko daga jihar Bauchi. dawa muke magana? suna na ayuba garba imam daga kafin madagiyar kwatan karamar hukumar ganjo a jihar bauchi muna jin ka to lallai ra'ayi na yau shi zama na damantakewa tsakanin mace da namiji abu ne mai kyau tun daga farko a zauna a shirya tarbiyya mai kyau kada a je a ci mutuncin juna cin mutuncin juna baya da kyau yana da kyau duk abin da za a yi a zauna a fahimci juna kafin a kai ga yin aure na gode mai magana ayuba garba iman. kafin madaki a jihar Bauchi. To mun gode da wannan kira naka daga jihar Niger da wa muke magana. Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger. Malam Ibrahim muna jin ka yau dai ka ji maudu'in namu. Na ji maudu'in naku to gaskiya mutum dai ba yana balidi ba mai zai sa ainihin har wani abu ya haɗa su da iyalin shi ya ce zai daki sai shi a gaban 'ya'yan shi wannan duk lalacewar tarbiyyar 'ya'yan shi ne kawai ke kokarin ya yi ya bata tarbiyyar su da sauransu to abin da ya kamata ga mutum in wani abu ya haɗa ka da iyalin ka ya kasance ka keɓe daga kai sai ita in ma na bugu ne to kar kai gaban 'ya'yanka saboda za ka iya koya ma ka irin wannan halayen abu da ke kira ga ainihin iyalai ainihin da magidanta a rika kiyayewa da irin wannan saboda ainihin tarbiyyar 'ya'yanmu. mu To mun gode da wannan kira naka Ibrahim mai wankin hula daga Bauchi da wa muke magana. sunana suna na garba ayuba daga Bauchi. A ah, lallai wannan kan yana da kyau tun farko a zauna a fahimci juna shi cin mutunci ba abu ne mai kyau ba yana da kyau malamai da gwamnati da kowa da kowa su shigo wannan lamari a daina cin mutunci karon namiji ya ci mutuncin mace karon mace kuma ta ci mutuncin namiji na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi To mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu yau fa kofa a buɗe take muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kuma lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Hadiza Kyari. Da injiniyan mu ta yau wato na Shuwanda wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. arziki